Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. da Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya limi ya naku wajen ya unguwaku. Unguwanmu lafiya limi. ya New York eh, ba. Eh ba New York wani ina unguwanmu. Ya unguwanmu. <laughs> Unguwanmu lafiya kalau wallahi. Eh, to eh, baba ni ma bari mu bude da zama ce ka ba mu labari amma ni zan bude ne da taya ka murna yanzu ga garin turawa za a daga gilashi ba ana cacar da shi ana buki ana <laughs> to ina ina <laughs> taya ka murna abun alheri da ya same ka da ba zan faɗa ba sai wanda ya zo Allah sarki to Allah kara mana ya zo ya gani shi ma ya zo <laughs> ya zo ya gani to Allah kara mana abun abun abun Allah hmm. sa mu gama da da duniyar nan lafiya Allah ya ba tabbatar da alheri amin summa amin Allah ya kara buɗi amin summa amin amin summa amin yawa yawa yawa yawa hmm. to tunda murna muke bari kuma mu taya wakilin mu abokin aiki Haruna Bamman Bako hmm. wanda shi kuma ya aurar da diyanmu auren nan an yi shi ran uku asabar din farko ga wannan watan da ranar da suka samu tangardan yawwa tangardan na'ura haka haka yake eh. Eh, ba mu samu amma amma aka ce gaisuwa bata bata tsufa ko haka ne ba ta lalacewa kuma eh, musamman ma ga ma'aurata waɗanda fata alheri har su bar wannan mm. duniya ana musu wannan fata alheri albarka ba ta yawa to hmm. muna taya shi haruna mamman bako da duk 'yan uwa da abokan arziki hmm. murnan auren 'ya'yansu ne yasa na na sharifa haruna mamman da angonta malam umaru bashir umaru jami'in kamfanin gidan wuta da ake cewa nijelek Allah ya sa jalek din mm. haka take a <laughs> birnin kwanne. Eh. Yawwa. <laughs> To Allah ya ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin summa Akwai kuma yau kamar yadda muka yau ma rana ce ta aure raki baba sai inda mutum ya zaba. Gaskiya. Aje Ghana, aje Najeriya, aje Nijar. Yau rana ta yawwa yau rana ta aure raki ce. Mm. To bari mu mika wannan gaisuwar fata alheri da taya murna. ga iyalan alhaji bashir abubakar da na alhaji tahir mahmud sarkin ruwan zazza waɗanda za a ɗaura auren 'ya'yansu tukur tahir mahmud da nabila bashir abubakar za a kuma yi wannan auren ne ranar goma sha uku ga wannan wata na yuni da karfe goma sha ɗaya da rabi na safe a abubakar sadiq masallacin abubakar sadiq kenan da ke lamba uku ga ladima street dogarawa new extension sabon gari zaria sai kuma wannan gaisuwar fata alheri da taya murna ga mr and mrs iliya obadaya waɗanda za a yi auren 'ya'yansu Jummai Obadaya da Adewale Akambi Idowu. Su kuma wannan auren za a yi shi ne ran 24 ga wannan wata na Yuni. Baba hmm. da karfe goma na safe a majami'ar Ekuwa utan Jos. To Allah ya ba da zaman lafiya Allah ya nuna mana wannan ranar ma dai tukun da farko. Amin summa eh. Kana kuma yawwa Allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare mutuka ba ba to mm, aurarakin da ke na kenan. Allah sarki to ni kuma ga wannan gaisuwan taya murna ne da fatan alheri zuwa ga maji daɗin faila na Afirka baki ɗaya wato Alhaji sai Muhammad a Agege da amaryarsa Hajiya Jami Alhaji Ibrahim Mai Kankan. magajiyan bari bari na kuma suke don wanda aka ɗaura aurensa a makon da ya gabata to muna musu fatan alheri kuma allah ba da zaman lafiya da albarkar zaman tare to sai kuma wannan gaisuwan taya murna ga iyalan gidan watara a jagorancin sarkin wangarawan kumasi alhaji ahmad ibrahim watara da iyalan gidan diko a yalwa kumasi a jagorancin shek armiyahu idris dikko wanda za a ɗaura auren yarsu fa'iza yusuf da angunta ibrahim bin ibrahim da za a ɗaura a gobe lahadi kenan 18 na wannan watan yuni a fadar sarkin wangarawa a yalwa kumasi da misalin karfe 10 na safe to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a ɗaya ba sai kuma gaisuwan taya murna zuwa ga babanmu wato khalifa shak yayal amin wanda Allah ya albarkace shi da cika shekaru 85 a duniya cikin koshin lafiya kuma <laughs> Allah ya bamu dan shishi amin sun mu amin muna addu'a <laughs> Allah ya kara nisan kwana amin <laughs> amin kin gama addu'ar alheri kin gama addu'a ga baki daya to Allah Allah Allah kara wa malam lafiya amin amin hmm. mu zauna lafiya da juna Kasa ɗaya, al'umma guda ɗaya. Zaman lafiyar mu shi ne ci gaban ƙasa. mu zauna lafiya da juna ƙasa ɗaya al'umma guda zaman lafiyar mu ne ke zama ci gaban ƙasa. murya na daga nake faɗa Allah sarki ka taimake ni a amfana nake bida zama lau lafiya da juna in ci gon sakon na jaddada mu cure a wuri guda kar mu yarda a samu mai faɗa idan har ƙasa ta ci gaba zama na lafiya ne yasa. dama a ƙasarsa ya dinga walewala me zai sanya hakan ta faru sai mun zama masu yin kula ma'ana mu kula da 'yan uwanmu kar mu yarda mu tashi hankula da haɗin kai babu matsala al'umma ce kala-kala maza mata 'yan ƙanana da manya kuma ga matasa bari mu shiga zangon gaishe-gaishe baba bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da sada zumunci gaisuwa a bar ya huce zuwa ga uwar gida madam mary ezekiel yusuf gudi abin dondas bauchi sai honorable lami nuhu birthday da yaranta duka abin dondas sai kuma anti agwarai baiko tare da yaranta suleiman da matarsa febo baiko da 'yan uwansu duka sai kuma muna miƙa gaisofa ta alheri da murna haihuwa zuwa ga malama roda rabi suleiman auta a jos Allah ya ƙara shekaru masu albarka da cikakkiyar lafiya. Sai gaisuwa a bare huce zuwa ga Hajiya Khadija Hayatu Sanusi a asibitin koyarwa na ATBU garin Bauchi da mai gidanta da yaransu duka. gaisuwa a bari ya huce zuwa ga haruna abdullahi na special school management board bauchi da uwar gidansa sa'ade da yan uwansu duka a garin alhajere na jihar yobe allah ya sa alhajere nan haka ne gaisuwa fata alheri zuwa ga zuriyar marigayi alhaji waziri sanusi baban dodo a zaria city jihar kaduna ina kuma mika akwai kawunmu da ya rasu a na gwamma hmm. shekaru talatin babanmu da ya kai babanmu da ya rasu shekaru talatin da suka shige babanmu shi ma marigayi su ji hmm. maza Allah aka haife su in kaga ba tagwaye bane amma in kaga ɗaya zaka ce hmm. ɗaya ne sai abin da ya raba tabbata su kawai abin da ya raba su kawai shine shi babanmu da Allah ya mashi cikawa shekaru talatin da suka wuce yana ina. Eh eh eh haka. yawa yana da yana da ina to in aka kira aka zo aka ce sannu sannu Iliya in aka je da ansa sai ce ai ashe dan juma ne sun zama da sun yi kaman eh. kamar yan biyu sun yi kaman kamar ba ta ɓaci to ya yi shekaru talatin da rasuwa ranar eh, asabar da ta shige to Allah ya albarkaci zuriya to kuma muna mika gaisuwa ga wannan zuriya da ya bari baya da ta haɓaka ta hayayyafa ta Allah ya rayawa dukansu Allah ya ƙara mana haɗin kai da zumunci da haƙurin zaman tare. Amin. To bari miƙa gaisuwar a bari ya huce da kuma godiya wadda ta fito daga Alhaji sai Muhammad maji dadin kwaila wato sabon ango kenan da yake mika gaisuwar a ya huce da kuma godiya zuwa ga babban limamin limaman ƙasar Ghana National Chief Imam Sheikh Usman Nuta rubutu da kuma Sheikh Abdul Wadud Harun Sise za'imul harkatin Tijjaniya a Ghana. da kuma Sheikh Mu'az Abdullahi Mu'aza Agege da Malam Hassan Ali abokin ango sabon zango Accra da kuma Alhaji Isaka Nate Odawolu na farko wato Akwashonce sarkin musulmi na masarautar Simfe a Accra da Muntari Ire sabon zango Accra da Abdulrashid Haruna Sharubutu da aka fi sani da babban mutum a unguwar Shukura Accra sai kuma na'ibin unguwar Shukura Malam Aliyu Abidina da malam aminu mai kankan da malam katibu sirri a kumasi da kuma malam sha'ibu sisi a kumasi sai kuma malam su da malam ali duk a agege da fatan sun tashi lafiya to sai kuma gaisuwa da ta fito daga aliko auta kafinta yalwa gindin akwati barikin ladi jihar filato ya ce ku isar min da gaisuwa zuwa ga nazifi ibrahim rugar malam jihar sokoto da fatima haddabi mai kwamfuta mai yama da ado salati goma ga annabi jau da hajo matar garba mai nama barikin ladi da Adamu Yusuf Basa jihar Plateau da Aisha Lawal bin Hambali MK Dan Sulba da Usaini Dangote Karasuwa da kuma Ayuba mai sai saida katako barikin ladi da Alma mai gyaran waya Dorawan Babuje da Malam Abu Na'ibin Dorawan Babuje da kuma Usaini mai walda Dorawan Babuje da Bashir Tela lafiyan bare-bari da kuma jeti Lau Jikan Duna da fatan sun tashi lafiya. yau wato baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu jure da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a wanda yake gaida bello bello da mari da ke rediyo najeriya kaduna da wakila yusuf goron gida da ke rediyo alfijir fm katsina sai ɗahiru ɗan karo rafin daɗi daraktan shirye-shirye a gidan rediyon jihar katsina da honorable alhaji shafi'u madawaki inono sai usman manika mai ruwa huntuwa da fa'ilu ɗan ladi mahuta sai isan baba ali direban j5 garejin mando kaduna da fatar an tashi lafiya. labarin da zan baka labarin wani matashi ne da matsafa wai da matsafa iko Allah ba zan ce da matsafa ba sai dai ce wani matashi ne da a kuskure wai abin da ya faru shine eh. <laughs> da matsafa zan ce to bari in kyale ta da matsafa da matsafa da abin da ya faru shine shi eh, yawwa shi wani matashi da matsafa shi wannan matashi ya wayi gari ne zai aika kuɗi da ya tashi a cikin kuskure dai kawai ka san yanzu dai da ake banki dinnan a hannun kowa yake kamar eh, eh haka dai ana banki a kan waya eh haka yawa banki a kan waya duk komai zaka iya mm. kai kai da sayarwa a kan waya komai dai kan mm. waya to shi kenan wannan matashi yana taɓe-taɓe sai ya tashi ya tura kuɗi a wata lamba a wani account mm. ya tura ma wani naira dubu ɗari biyu. Kai kai kai kai kai. A kuskure. To kai kuma a cikin account ɗin shi duka duka naira dubu ɗari biyu ne da biyar. To wato aka bar shi da naira. Naira biyar. Dubu biyar kawai. To dubu biyar na am ok. Yawwa a mm, cikin mm. ya tura. da To da ya fahimci cewa ya yi kuskure. Eh. Sai ya rasa yadda zai yi. sai wata dabara <laughs> sai wata dabara ta zo mishi. na'am sai nan da nan ya ɗauko wayan nan mm. ya tura ma mai wannan account din da ya tura ma kuɗi a tako haka ya ce mishi ya rubuta mishi tako na kai ta kata kwana mm. eh, text ba ya ce to da fatan kawo ni lafiya mm. ka duba account ka za ka ga yawon sakon da ya tura mishi ya ce da fatan kawo ni lafiya mm. ka duba account ka za ka ga kuɗi na turo maka to taɓi ne <laughs> in aka baka domin ka samu ƙarfin gwiwar shiga ƙungiyar mu ta matsafa kungiyar <laughs> <laughs> wanda ya ce wai haka zai baka damar keta hazo cikin dare domin samun damar zagaya duniya hmm. sai ya ce wai zagaya duniya kana more rayuwa amma fa kafin ka shiga wannan kungiyar duk da wannan kudin da aka kafin a karbe ka sai ka ba da sadakar waɗansu mutane da suke da mahimmanci da kake ƙaunar su a cikin ciki har da babanka mm. da babarka eh. ya zana dai mutane haka dai to shi ke nan sai kuma sai ce mashi <laughs> amma idan ka bukatar shiga ko kuma ba za ka iya cika waɗannan sharuɗa ba. Ka dawo da dubu ɗari biyu. Eh. Ka dawo da dubu ɗari biyu. Yana aikawa da an zuba kaɗan sai da karan karan a cikin wayar shi an aiko mishi da sako. A bai da dubu ɗari biyu. Eh, an ma hmm. sai shi wancan da aka aika mushi da kuɗi sai ce to abokina ai dama ta samu ya ce wai abokina ma ya ce ga akawun ɗinsa a tura mishi <laughs> shi ma yana son shiga kungiyar ta kai kai kai <laughs> shi ba zai fita ba shi yana da ba ba zai dawo da kudin nan ba <laughs> wato ya bi shi ga giya ke tafi eh, eh, sai ce wai ni kuma ina son karamin matsayi a wannan kungiyar taku wai ya ce wani ya ce ina so a karo min kuɗin kana kuma a ƙara gaya min sharuɗin eh, <laughs> da abin da zai ƙara saboda ya samu wannan ƙaramin mukamin wato eh, <laughs> wannan kuɗi dai ba sa dawowa ba ba ya eh, je dai hakuri ko <laughs> ya aka an ci banza ba ya kai ne me wannan dubu ɗari biyu ya za ka yi eh, bayan da zai ya yi iya dabararsa dabara bata ci ba sai ya hakuri ya rungumi kaddara hukuma za ka kira musu ko kuma ya za a yi <laughs> ya za a warware a kudin ka ya dawo maka hukuma za ka kira ko kuma ya za a yi to yanzu in ka san in ka san hukuma ai ba za ka je da wannan dabaran ba yanzu kada zuwa da hukuma ya san to kai fa baka san ma abin da kake ciki ba a to ai kila ma baba kila ma ya kuskure kila wannan mutumin iyayen shi ma kila ba su sun riga mu gidan gaskiya ba su rai ba su da rai haka kila ba su da iyayen da ba su da abin da duk take condition da ya bashi ya ga cewa wannan dan damfara ne shi eh, to bare nuna mishi shi ma shi number 1 ne shi. <laughs> Shi ma yana da lamba wannan unguwar. Baba ta ga malama da na daga mana hannun safili da aka tilas mu ja burki dan yanzu a madadin. Baba ya kuma makeri. Alheri ke muku fata alheri da kuma fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Na kiro zance na zo ga